John Dramani Mahama do the name of the Almighty God swear. Murya kenan yayin da ake rantsar da John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa na jamhuriyar Ghana ta hudu inda yake cewa I John Dramani Mahama do the name of the Almighty God swear. Na rasu da sunan Allah madaukaki cewa zan kasance mai gaskiya da aminci ga jamhuriyar Ghana kamar yadda doka ta kafa. Zan kare martaba da 'yancin jamhuriyar Ghana kuma zan kiyaye da kuma kare kundin tsarin mulkin jamhuriyar Ghana. Allah ya taimake ni. Manyan baki daga kasashen ECOWAS, tsofaffin shugabannin kasa da abokan hulɗa na duniya sun halarta domin nuna goyon baya A cikin mahalartar akwai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, shugaban kasar Senegal Macky Sall da wakili na musamman na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kuwa ya yi jawabin haɗin kai a kasashen yammacin Afirka. Today we celebrate African democracy A yau muna murnar demokradiyyar Afirka yayin da Ghana da al'ummarta suke bikin sauyin mulki daga wata gwamnati ta demokradiyya zuwa wata. Wannan lokacin ba wai kawai yana nufin wani babban buri ba ne a tarihin demokradiyyar Ghana yana kuma nuna cewa a yammacin Afirka muna da karfin aiwatar da abubuwan demokradiyya da inganta. Masu goyon baya waɗanda suka yi ado da kaya na gargajiya tare da tutocin Ghana da na jam'iyyar National Democratic Congress NDC sun bayyana farin cikinsu da fatan alhairi ga gwamnatin sabon shugaban kasa Ga wasu daga cikin ra'ayoyin jama'a da muka ji a wajen taron. Mahdi Muhammad Jibril, Deputy Director of Elections, NDC. Um, tun da farko, in the party decide ka mun je IPAC, wannan muka fara cewa da mu aiki zuwa elections mu. Ba mu zama mun yi waka ba mun rawa ba, shan da muka fara training agents mu. From January this year, last year, Kenya Moon trained 160,000 agents. Whereas partner in our name only 40,000 agents. Yes. Clear in our mind, come on. Elections moon protect at the polling stations. La Sunana Alhaji Masoud Abubakar. a director for kowa project for the election 2024 to alhamdulillah duka dai hankuri ya kawo Tunda keso tun so ma soma da hankuri ne kamar wanda ya zama kasa she ake in sa election duk da haka nan bai give up ba don yana da ba bai yawa da ya saura da yake so ya ba garinsa yasa hankuri ya kawo wannan rana alhamdulillah suna na jiya safiya eh, alias no problem eh, daga madina zango kuma organizer na ndc oh taron da yayi kyau yayi kyau allah sa zaman shi ya kyau ya fi haka allah kiyaye mini yayana ubangiji allah kiyaye shi ya mishi sari ya sa abin da ya ce zai yi Allah ya sa ya yi. Hawawa Abdulkarim Yankwaniya murar Amurka daga Accra, Ghana.